yau cikin taimakon Allah ta'ala muna ɗaya ne ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a ƙidayen Allah subhanahu wa ta'ala a yau aka buɗe sabuwar shekarar musulunci domin Allah ya faɗa cikin suratu tauba inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yauma khalaqa as-samawati wal ardh muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan shekara mafanin alkhairi ne a gare mu da addininmu da al'ummanmu da ƙasanmu baki ɗaya ya Allah a cikin wannan shekara ne zaɓe zai gudana ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ba zaɓin kanmu ba Allah ka zaɓa mana wanda za su ji kan al'umma ba a zalimai akan dukiya da rayuwar al'umma ba Allah ka saukar mana da damina mai albarka ka shiryar da wanda ba su shiryu ba a cikinmu ka yi albarka ga kasuwan 'yan kasuwanmu ka taimaki jami'an tsaronmu masu jin tsoronka da kishin ƙasa ka kawar mana da bara gurbinsu Allah ka kawo ƙarshen al'amuransu Allah ka sanya wannan shekara-shekara ce ta farin ciki da walwala da sauƙi da rayuwa ga al'umma annabinka lallai wannan wa'azi ne kwarai da gaske Allah kuma ka sa wanda suka mutu kafin wannan rana daga cikin musulmi da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah kai kai rahama cikin kabarinsu Allah ka kau da kai gabarin kurakuransu ya Allah ka sa kaburburansu ya zamto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kai ne mai iko akan haka kai ne mai iko akan komai ya rabbal alamin wannan shine darasin mu na hudu a cikin littafin mu mai albarka wa ridwanun min Allah akbar na babban malami Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala kamar yadda aka sani yana gudana a wannan masallaci na ummina Aisha radiyallahu anha dake layin Alhaji Bello Abdullahi da ke nan cikin unguwar Dosa cikin garin Kaduna tarayyar Najeriya muna shafi na tara a cikin littafin sai dai mun tsaya kan gaban cikin gaba ta bakwai daga cikin fa'idodi da malai yace za mu amfana da su a cikin wannan littafi a wannan gaba wanda yake na abin da ya shafi ayin da ya kawo mana a baya ina ga abin da zai fi cika mana gaban shine mu koma kan gaba ta bakwai kawai ko da dan baya kaɗan haka don mu haɗa bayani kamar zai fi ko malai na faɗan abin da za mu zurfafa tunani mu amfana da shi a cikin faɗin Allah ta'ala da cewa ridwanun min Allah akbar wato kuma yardan Allah ita ce fiye da komai yace thumma innahu qala daga nan sai Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa ridwanun min Allah akbar kuma yardan Allah shi ne fiye da komai walam kul ba mu ji ya ce a cikin ayan ba wa ridwanullahi akbar yardan Allah shi ne bai ce min Allah bai ce daga Allah ba anan in kula. ba a ce min ba an cire wannan min ɗin ita ce kadai bambanci sai ce wa yi don fihi latifatun azima wannan shi ma akwai wani abun nuni mai girma cikin sauƙi da ya kamata mu gane shi Ya ce ala ku ni hankalin kuri ɗaya. ba komai ba ne wannan face wahiya ne mu fahimci cewa anna Rizwan. ridwan wannan yarda da Allah yake yi da bayinsa Allah ka samu a ciki wa in Ko da ku ya kasance kaɗan? wa in kana yasiran koda ya kasance cikin sauƙi mara yawa fi haƙƙi abdin ma a cikin al'amarin wani bawa fa huwa azamin aljanna to amma ka sani a wurin Allah wannan yardan ta Allah da ya ba wannan bawan ta fi aljanna girma wa ma fi da abin da ke cikin aljanna wa laysa fi ridwanillahi subhanahu wa ta'ala ma huwa yasirun kuma mu sani babu wani abu a cikin yardan Allah wanda za a iya ce masa dan kadan ko mara yawa ko mai sauki domin samun yardan Allah din shine fiye da komai kamar yanda muka ji sai ce kama kila kamar yanda masu hikima ke faɗi cikin zancen su ne wani mawaƙi ke cewa ƙalilun minka ya ni walakin ƙaliluka layi ƙalu lahu ƙalilu ƙalilun minka ya ni ya ubangiji duk abin da ya zo daga gare ka ko mun sa, in dai daga gare ka ne to ni wannan ya wadatar da ni inda aka ce Allah ne maka wannan abin to duk duniya ba mai maka irinsa duba hancinka in kuda ya shiga ko sallah kake sai ka duba kaga dai fadan Allah kake gaban Allah kake ko duba idanka idan dan karramin abu ya fada idanka sai ka ji kaman wani dutse ne ya kai girman hannunka aka sa a cikin ido haka ne ko ba haka ba to duk abin da ya zo daga wurin Allah ko ya yake musamman ni'ima to wannan abin ya wadatar da duk mai imani saboda Allah bai taba yin abin da ba karamci a cikin sa ba subhanahu wata'ala sai ne ce walakin qalilu kala yuqalu lahu qalilun kai ce hanzari ma ba gudu ba ya Allah in abu ya zo daga wurinka ko da idan duniya bai da yawa mai ladabi da tarbiyya ba zai ce wannan abun kaɗan ba ne shi yasa za ku ga tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke fitowa daga harshensa mai daraja mai tsarki face godiya ga Allah ko da abin a zahiri bai da daɗi a rai shi yasa a cikin godiyar nasa ma ake iya gane godiyar da jarabawa ya shiga mara daɗi amma ya gode ma Allah da godiyar da cikin ni'ima ya shiga kuma ya gode ma Allah duk lokacin da ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imansa ne kyawawan abubuwa al'amura suke cika to ni'ima ce ta sauka ga dangana to amma kaji ya ce alhamdulillahi ala kulli halin godiya ta tabbata ga Allah a kowane irin yanayi to malam yanayin nan fa sai godiya haka ma ba haushe ke cewa a ce ya ke ce sai godiya in warkewa waye me yake cewa alhamdulillah ko ita ma godiyar ne ya jiki ya ce a jiki alhamba ka ganin sarai sai ma karama da su bayanai ka ce ya jiki ce jiki sai godiya to kana da hali ka taimake shi kawai in taimako yake nema an shiga wani yanayi jama'a kun gane to saboda wannan darajar da Allah ke da shi a wurin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kullun Allah gode ma Allah yake ina fata mun gane to mu wa mu tarbiyantu da haka kuma Allah da har aljanna sai mun yi godiya ko alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah malai ce kullu zalika to nan ne gaban tashin ko kullu zalika yadullu ala idami hadha al idan muka tattaro gabobin da muka tattauna akan su tun daga darasi biyu baya tun daga na ɗaya har na bakwai dinnan, suna nuni ne zuwa ga girman wannan manufa ta yardan Allah da ake so bawa ka tasa su a gaba ba dare ba rana wajalalatu hadal matlab kuma wannan yana nuna girman wannan abun nema ta yardan Allah wa annahu a'zamu mubtagha kuma wannan dalilai da muka je yana nuna mana lallai yardan Allah nan a'zamu shi ne mafi girman abin da kowa yake fata yake nema duk abin da za ka nema to bai kai shi girma ba ko da shi ma abin da kake neman babba ne ko yana da amfani tun da akwai abubuwa masu yawa da suke da amfani a rayuwar mutum kuma suke taimaka ma rayuwar shi to amma ka tattara su gaba ɗayan su ba su kai yardan Allah girma da matsayi da amfani a rayuwar mutum ba ya Allah ka ba mu wa jallu ghayatin sannan kuma samun yardan Allah mun fahimci shine mafi girman abun matukar abinda mutum ke so ya kai gare shi wa anbalu hadafin sannan kuma shine mafi darajan abun nufata duk wani abu da za ka shirya kai masa project ka tanni tannidinsa ka yi karatu ka samu eh, secondary school kai jam kai wane ne kai post une ka je can kai ta fama da study over fill over wani course wane ne elective da co-course da duk ka gama manufar ka dai wuri ɗaya kake so ka je wannan satifiket ɗin galibi musu a Najeriya ta dai so ake zama mil ticket da kyar za ka samu wanda ke karatu don yi aiki da karatun akwai ba ba a tsarasa ba amma kai ka san kalilun mabu kan kaɗan ne a ciki wanda suke da irin wannan manufar ta waiti karatu don ilimin ya amfani sai amfani al'umma ko amin suke ke, takardar nema abinci galibi ake to duk abin da mutum zai nufata da kai nufaci yadda Allah ba Sau da idan Allah ya bawa shi zai rinka shirya masa hanyoyin arzikin dama ya faɗa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya duk wanda ka gani da wani kaso a duniya Allah ya ce mu muka so mu bashi da ba mu so mu bashi ba zai samu shi yasa kwarai shi yasa har malamai suke cewa idan mutum kaga ya je ya ci haram ko ya saci haram ko ya dauki haram ko yayi kaza da haram rashin hakuri yasa ya samu abun ta haram da ya yi haƙuri abin zai zo masa ta halal Allah ya ƙaddara nashin ne don da ba ƙaddara nashi ba ne ko ya bi ta haram ɗin ba zai samu ba to amma sai zo ta ƙofar da ba nan Allah yake so ba ya Allah ka ba mu haƙuri wurin neman yardanka wa annal wajiba kuma da wannan za mu fahimci lallai wajibi ne alal muslim akan duk wani musulmi al'aqilu wanda yake mai hankali alhasifu wanda ya mallaki hankalin kansa shine alhasif mai hankalin da ya mallaki hankalin kansa san ya kamata to ya zama wajibi a kan shi an hababi bi nafsihi da ya yunkura da kansa da zuciyarsa nuhudan azima yunkuri mai girma mai yawa qabla an yafutuhu hada alkhair alazim gabanin wannan alkhairi mai girma ya tsubuce masa yaushe ne alkhairin ke tsubucewa shine randa mutum zai ji ana masa sallan da ba ruku'u a cikin ta ba sujada eh sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamuni laysa al-gharibu gharibu al-lahd to wannan sirran da mutum ya ji ana kuma ai akwai sauran wuri na gaba in sun matse ai wani sabon sahun wancan su haɗe da wancan a shi kenan a shi kenan daga ranar larabci za ka fara ji da kunnin dama wallai mala'iku ne man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi magana ce ta Allah ya aiko ba gwamnatin tarayya ta aiko ba eh aikin Allah ba abin ko dai ya zama wannan zi'ati barqa ko ya zama wannan shitati ba. Allah ka samu cikin ka na kwarai wal fadlul amin wajibi ne yi kokari ka yunkura ka ka samu wannan falala al mai me game duk wata alkhairi malace wal wajibu ala man shaqa ya zama wajibi akan duk wanda ransa take tsananin son li ridwan wurin yaga ya samu wannan yarda na Allah ya zama wajibi duk wanda ransa ke tsananin so yaga ya samu yardan Allah wa taqat li hadhihi al aliyya kuma taso wannan taqat soyayya na tsanani ga wannan matsayi wanda yake mai daraja wa raghabat fi hadha al ajr al azim kuma ya zama wajibi ga duk wanda ransa ta kwadaici zuwa ga wannan lada mai girma an yu'idda li hadha al-amr uddatan shine an yu'idda ya kimdi ya tanaji li hadha amr ga wannan al'amari na riddan Allah kai masa tanaji uddatahu tanaji nasa na musamman kai gejin azuminka sallolinka hmm? sadakanka tilawan ƙur'aninka sadar da zumuncinka kiyaye wajibanka nisantan haramun ka rinka gejinsu kamar da kake duba cajin wayanka ya sauka ko ya hau haka za ka auna yaya ƙur'ani yaushe rabanka da ƙur'ani yaushe rabanka da littafin Allah ko ka buɗe ko ka halarto da shi a ƙwalwarka ka karanta abin da ka san ka haddace yaushe hmm? tsakanin hiranka da ubangiji da hiranka da bayin ubangiji wanne ne idan tattaunawanka da ubangiji ya fi yawa to kai ɗin babba ne mai daraja idan ko tattaunawanka da wanda su halittarsa aka yi kake yi to har yanzu baka kai nan inda muminai bayan Allah su suke kaiwa ba shi ne mala ce aikin fi wa Allah shi anhu ayyu shay'in ayyu shagil kuma kada mutum ya kuskura duk wani abu mai shagaltarwa ya shagaltar da shi an fahimci magana duk wani abu da zai shagaltar da kai gabarin Allah da neman yardansa to kakka ba shi dama malai ce rabbuna jalla sha'anuhu kai magana ma dai duk ta kare mun san cewa mu wanda al'amarinsa ya daukaka sha'aninsa ya girmama akhbarana ya ba mu labari fi mawadi'a a wurare masu yawa min alqur'anil karim a cikin alqur'ani mai girma menene labarin da ya ba mu bi anna sammata shawagilu kathiratun jiddan lalle akwai wasu tsammata aihunaka kenan lalle akwai wasu abubuwa masu shagaltar da mutum masu yawan gaske tushgilul abd wanda suke shagaltar da mutum an naili hadha ridwan ta dauke shi ga barin neman wannan yarda na Allah subhanahu wataala su sare masa gwiwa ya kasa kaiwa ga yaddan Allah ya Allah ka tsare mu wa ta'uquhu an tahsilihi kuma ta hana shi ko ta jinkirta shi ga samun yardan Allah ka san mutum jinkiri na lokaci kankani zai isa shi halakar duniya da lahirar kana ganin alkhairi Allah ya gaya ma abin da za ka yi sabiku ila magfira ni Allah na ce ku yi rige-rige ku je mata da sauri saboda tana ɗicewa zan iya ɗaukewa yanzu ka gani an jima ce ba zai yiwu ba duk yadda za ka yi kuma an gama ba zai yi an gane magana sannan Allah ce fafirru ku rige-rige ku tsere ko wa fi dalika falyata na fasil sun? to in alkhairi ya zo mumini ba a sanya masa abin da yake ce mata Zan yi zan yi jinkirin aikin alkhairi in zunubi kake aikata ka ji wa'azi yanzu ne lokacin tuba ba an jima bane ba ka da tunani na biyu ba ka da abokin da ya wuce imaninka Allah ya dora ma imani ka gane laifi ne yanke shiga cikin da'a karka waiga za ki dariya za ka rama ran da za ka aljanna za su wuta innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru dariya amma annabi balle kai cewa ma suka ya ayyu ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun wannan ba sai mun fassara ba magana ta munana an gane wannan ko to don haka za a iya ka da yi munin abu me muke cewa karkai jinkirin aikin alkhairi ina za mu fahimci illa daga cikin illolin jinkirin aikin kwarai shi ne muka kalli tarihin wani da ake ce da shi akuba na abi mu'ai akuba malam matsiyacin mutum ne lamba ɗaya ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka san tarihin da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a ka'aba wani ya sa masa mahaifan dabba da jini to uquba ne wannan aikin tsine wa shi za ka jina tsine an fahimci magana uquba bin abi mu'ayd hakka suke da abu jahal saboda dama abuta eh almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yi Khalil in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ka gani zai rayu ya mutu akan addinin wanda suka shaku da shi ne Don haka ka duba waye abokinka don da wanda ka mutu kan abin da kuke kai to shi ne ba abokin Abu Jahal ne Abu Jahal kan fir'aunin zamanin annabin Allah ke a in kana neman wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai Abu Jahal na sahun farko mala haka suke da uquba wata rana sai abu jahal tafiya ta kama shi uqbati bin abi mu'aiti ya fita yaga annabi sallallahu alaihi wa sallam na koyar da jama'a masallaci natsu. kawai sai zo ya zauna ya samu wuri ya zauna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da karatu yana kiran mutane zuwa ga Allah da aka gama yana kallon fuskar uquba sai ga alaman nadama a tare da shi wai labarin zuciya a tambayi fuska sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi ya ce ya kai uquba ba mamaki ka kaƙi karɓar musulunci ne saboda kawai tsoron ka yi ma dariya a ce su honorable your excellency manyan gari kun da bin wanda ba su da yawa wasu ma a cikin mabiya addinin bayi talakawa Ya ce wallahi na san kai ka gamsu gaskiya nake faɗi ya da girman ka za ka gane gaskiya ka kasa ɗauka kun fahimci magana Annan sallallahu alaihi ya kira shi da manganu masu kama hankali ka san duk duniya ba malami kamar sa sallallahu alaihi wasallam malamin uba ya ji zuciyarsa ta kama sako kawai sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gobe da safe zan dawo in musulunta kaga tazaran gobe da safe zan dawo in musulunta haka yace shi ya fada fa ba ni ba ni kan Allah da musulmi shine yana tafiya a daren Abu Jahal ya dawo yana zuwa an jima ba haɗu bai rungume shi dama kun sai na cikin ɗabi'ar larabawa yana rungume shi kawai ƙuba ya sa hannun sai tun kuɗa abuja a duk da yadda yake ya ce da ni in ne a tafakkaru fil islam ya ce yanzu tunani na fara ɗaukar setin al'amarin musuluncin nan zan duba yiwa ko rashinsa daidai istikara da shaidan kenan wani istikara za ka yi annabi ya kira ko limamin juma'a ya kira mu sai dai mu ce allah ka ba mu sa'a ko ba shi kenan istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum bima yuhyikum to ku ji Abu Jahal na ganin haka sai kama bayan hannun shi ya sumbata ka gane kaunar ba ta kusa ba ne. abin da yake muke nuna mai kenan yace za a ce maka kaza za a ce maka kaza za a ce ka gaza za a ce ai kaza irin dai zigan da ake ma wasu a yau ta kasa bin sunna yanda ya kamata Shi kenan. ba sai da ya dawo ya ji ma duk duniya ba wanda yake jin haushi kamar annabi sallallahu alaihi sallam kai mu je karshe idan ka taba karanta suratul furqan zaka samu kissan ba Allah ya saukar da wasu ayoyi sa a suratul furqan saboda da yaki ya taso ya cutar da annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda na gaya muku a farko su ko sahabbai idan kana neman kanka da zaman lafiya to karka taba musu annabi ba dan wa billahi allazi dirran da takobi za su sheki to da kai za su fara kuma bugu mutum zai ci bugu yanda kasan shinkafar mahaifiyar shu'aibu suka dinga neman uquba ba shi kardan iska ba to yau za su kore mai maneji da sunna ba da iskanci ba ana zuwa yakin uhud ya taso malam uquba na nan kowanne sahabi kawai uquba yake lissafi ta ina yake wani position yake shi wani da an buga can sai ce maka yan wannan da gani lamba bakon wani da ganin crossing din nan halawa ne ya shigo fili to su aya da hadisi suke ganewa da yadda sunna za ta tsaya suna kama ta takaice wani sahabi mai wani irin muzakkarin tsara namijin tsara malam Allah ya saka mar da alkhairi ya datsa kubatu bin abi mu'ay yana fadi a lokaci guda ko aka ga ya fara kumburi ya fara kumburi abinda ba ɗabi'a gawa ba ce wata gawan ma sai ta fara wari ake sanin tana nan ya suntuma ana gama yaki suka zo suna ƙoƙarin su kafirai su ɗauke gawansa su sa a rami duk inda suka kama sai ya tayi ya fara riɓewa kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tsaya a kan shi kawai sai aka ga wahayi ya fara sauka wahayi na gama sauka sai aka ji ya karanto waɗannan ayoyi na cikin suratul furqan ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا ran alkiyama rana ce da wanda ya zalunci kansa zai rinka kama hannunsa yana cizo yana cewa kai can shi ina ma da ba wane ne abokin shi da suka rayu tare a duniya ba yace ya batar da shi alhalin da shari'a ta zo menene shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ka musulunta ka san gaskiya ne ka taho yace sai da safe to ga sai da safen nan a jahannam haka suka rinka ɗiban ƙasa su kafiran suna mayarwa akan gawon ukuba saboda ba za su iya ɗaukan gawar su sata a rami ba ta ta san marufewa mana to at taswif mumini baya jinkiri musamman akan tuba da ka gane cewa wannan abin laifi ne malam ba da shi ka zo duniya ba roki Allah ya baka hakuri ka tunkuɗe shi kai jinya ko da ranka ta saba kai jinya na ɗan lokaci insha Allahu, zaƙin imani ne bai zauna ba shi yasa baka ji dacin zunubi ba in imani ya zauna da gaske a zuciya zunubi daci gare shi Allah ka ba mu imani na gaskiya kuma Allah ka shiryar da wanda suke masu saba maka to ma ya ce kai wannan shiri ayi sun zo da yawa a cikin alkur'ani da suke nuna akwai abin da suke shagaltar da bawa an nai yi hazar rizwan wuri ga ya samu wannan uh, abin nan din sai ya ce wata auƙuhu waɗannan abubuwan shagaltarwa mun karanta nan din mako su rinka jan mutum suna jinkirta shi an tahsilihi wurin ya samu yardan Allah fala ya zalu ya ta'assaru sai ka ga mutum ba zai gushe ba yana kosawa yana gajiyawa shine ta'assar Ka kaga mutu ya rinka kosawa ya rinka gajiya yanzu ka ga nan ga agogo nan amma da wuya ka ga wani ya daga yana kallon lokaci saura minti nawa a tashi saboda ka riga kai makanka tarbiyyan ka san zaka yi zaman awa daya awa daya da yan mintuna to da yanzu misali da a samu wani wanda mistakin kila hango AC yayi a masallaci da jan kafet ya shigo to da an yi can an yi sai kaga ya gyara zama sai kalli agogo sai ya duba wayan shi sai ya maida aljihu me ya faru ya kosa kila ma ta turo message ka gane kaffa dare yayi kar baban ya hana ta fitowa o oh boy zauna ka ji sunna kyale ta saurun in sun fita kuma in kai nan sujada ka ce Allah ya baka ko baban bai so wallahi ce ku kawo yaron nan akwai <laughs> shikenan <laughs> mu wuce da na tafi gombe na dawo da ku amma dai ku zo mu je za mu haɗu wata rana fala ya zalu ya ta'assar mutum sai kaga bai gushe bai na kusa yana gajiyawa ila an yufawwita ala nafsihi hazzuhu wa nasibahu min hadha ridwan azim har ya kai ga yufawwita ala nafsihi yana hana yana hana makansa rabon da Allah ya bashi wa nasibuhu da kasan shi min hadha ridwan azim na daga wannan yarda ne girma da Allah ke ba bayi Allah kakka haramta mana sai malam ya ce to mu je walla ta'ammal ‘yan uwa ku zo mu zurfafa tunani da lura fi hadal ma'ana a cikin ma'anan wannan yardan Allah dai da ake magana a kai a ina za mu zurfafa tunani da lura yace qaulullahi subhanahu wa ta'ala cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin ko san sha'awa-sha'awai an ƙawata san sha'awa-sha'awai ga mutane tun daga abin da ya shafi mata walbanin da 'ya'ya walƙanatsirin muƙantsara da dukiya mai yawa a bar tarawa abinda mutum ke so ya tara minar zahabi kamatin daga zinariya walfibba da azurfa walkhailil musawwamati wal'an'ami walharf da kuma kiwatattun dawaki da dabbobi na gida da amfanin gona Allah ta'ala ce ko shakka babu da zinariyar nan da azurfan nan da dawaki ƙosassu ɗin da dabbobi irin su shanu da raƙuma da amfanin gonan Allah ce na yadda zalika mata'ul hayati duniya wannan duk morewa ce ta rayuwar duniya Allah ce ba ƙarya ne. amma kuma kakka shagalta dan ita duniya ana tsufa ana mutuwa ana kaza ana kaza ka manta wallahu indahu husnul ma'ab Allah subhanahu wata'ala kuwa a wurinsa ne kyakkyawan makoma take da abin da ka samu nan ba za ka je kabari da shi ba duk sanda kaga ka samu ka gaya ma zuciyarka wani ne fa ya rasa ka zo wurinka da aka kai ma ka yarda gobe za a iya kwacewa hannunka ya tafi wurin wani to ka ku gashe in wannan bai zama ukuba ba a duniya in wani abu bai zama ukuba ba a duniya cewa wani ne yana je yana gani ya rasa ba ba dan ran shi bai so ya rasa ba dole ya rasa to kai waye shi bawa ne kai bawa ne kai ma wata ran naka za ka karba shi ma wani ya tafi wurin wani ko ba ka rayuwa take ba to wannan kadai zai sa ma rashin nutsuwa a duniyar nan kana da karfin imani to amma aljanna fa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin in kaga abu ya kare a duniya ne unguwan naka muka kwana biyar ba wutar lantarki malam kwana biyar ba ka gafa unguwan nan fa GRA ce a yanzu ai ko a Kaduna ko to ka gani kwana biyar ma'aikacin nefa ya ce a fakwai wutan kuma fa malam ba a sako ba ne na ce to su gaba da rike ta kila suna tara ta can ne a towa shi ke nan ba to muna biya ko ɗazu sai da na ga ka biya ko to ina biya wallahi sai dai iya gwargwado muna kamantawa duk da dai dole nefa da wuya ba za su bi ka bashi ba don da na fara buɗe bil har zuwa na yi wani ina kafafa na sa da estara wata 'yar dubu kaza na a sama kawai da suka zo suka yi wannan total blackout din na malam nasiru ya ta iwu ya ce su babari kun tuna ko malam nasiru ya yi. aka yi aka yi aka yi nan har aka yi zanga-zanga kun tuna lokacin aiko da ya tashi tsuka ga musu haraji shi ma ya ce gwamnatin shi ta yi asara sai sun biya asara kuma zai suka kewayo kanmu kawai suka raba mana harajin a kanmu malam da na ga bil'ina ya wani rimi ya ɗage sama na ce wannan sai dai a kiyama kan ai lissafi amma a duniyan nan ban iya biyan shi don ni dai na san ban sha ba ta ban sha ba kuma ban je zanga-zanga ba wallahi ban je ba <laughs> ban zagi ne ba ba ban zagi gwamnati ba saboda haka a dai san ta inda ya fito amma wannan abu ni ba zan biya shi ba zan ci gaba dai da abin da nake iyawa jama mun fahimci wannan to ka faga nan komai na karewa amma wurin Allah ko abin da ke gurin shi kyakkyawan makoma ne da ba abin da ke karewa Allah ka sa muna da rabo Allah ta'ala ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum bi ma'ana Allah madaukakin sarki yace kace shin in ba ku labari da abin da yafi wannan alheri waɗancan dawakai da dukiyoyi da duk kuka ji da amfanin gona Allah ce to ga abin da ya fi shi alheri lillazina taqaw lalle waɗanda suka yi takawa inda rabbihim a wurin ubangijinsu jannatun suna da wasu aljanna gidajen aljanna na ni'ima tajrimin tahtiha al-anhar ƙoramun ni'ima na gudana karkashin su sannan ga wani abu mai daɗi ba gidan haya bane khalidina fiha za su dawo maski ba fita ka san a Disamba kake biyan haya da Oktoba ta zo tare kuke independence da Najeriya walla ana happy independence a ciki kai kuma kana tunanin saura wata biyu kai na za ka yi a cewa ana saving ai a Najeriya sai dai Allah ya saving ɗin wallahi sai ka gama saving a ce yaro ba lafiya idan aka dinga aika ka wani tsakanin da waye <laughs> sai kaga bin din kawai yayi la'asar a sai kaji ana wani me zaka dan turo ne kan muga gari ka ma manta ana bin. yanzu bashi wanda ma zai baka bashi kai in fa kana da mai baka bashi yanzu a sannan nan kai dan gata ne in ga ma gaskiya in dai kana da wanda in ta tashi zai baka kafin ka samu wallahi malam ka kirga wannan shi ma a cikin arziki saboda wani ga babun ga rashin lafiya ga nauyi na wajibi a kanshi, shi shi bai da shi haka ne ko ba haka ba in ka daga su ne mafiya ne mafiya ne jari Allah ka bamu mafita to Allah ya ce akwai aljanna sannan akwai abin da ma ba kuma kuka manta da shi kila wa azwajun mutahhara Allah ta'ala ce da mata na aure tsarka matan aure tsarka ka su ne azwajun mutahhara kaga kenan aljanna ba kai bane a duniya Allah ka tsare mana imanin mu da mutuncin mu da Allah ya ce to duk in kun gama wannan tunanin wa ridwanun min akbar yaddan Allah kuma shine fiye da komai wai dan Allah yaddan nan take ne kaga zaka gane in dai Allah yadda da kai ashe kai kan ba ma za iya kai kanka ba ka iya gane menene ne iman yaddan ba sai ran da ka ganta sai ran da ka ga abin da aka yi maka ko ba haka bane eh ka je gidan mutum kana jin yunwa ya fito ma da wani abinci sai ka ji ka ji daɗi ka ce daga wannan ka ai ka yau take sai ka yi nisa sai ka ga ya zo ma da wani kayan marmari sai ka ya kake ji a ran sai ka fara jin bari in cika dan kila da sauran sa ko kamar yadda wani abokin mu da bai iya lissafi ba sai da muka fara lissafa mishi wai sai mun je sai kawo mana shinkafa da miya da kuma a cikin miyan nama zuku-zuku da kaza da ganye ga ruwa ga fura ruwan mai sanyi malam ba an zo bosta boy kara yaro sunan wani a wuri an to sai kuma kun yi nat da malam nura ne mai wa'azi malam nura da sai an gama yin nat kawai sai ka gafar farfesun kaza kuma ya sauko yana tirari <laughs> sai kun guza rabi sai ka ga wani balangu da ake ta can wuraren ɗan gaba da kasuwan satin can wallahi lafiyayyen balangu ne yanzu zai saukan maga sai ya buɗe wasu ya ce kuma ya aiki yaro akwai wani abu zai kawo malam nura ya ce ba ka da fikihu <laughs> ya ce ba ka da fikiyu algafata malam ya ce ai da ribas za ka zo shi wancan ɗin mai roman shi ake fara zuwa da shi idan ka ga an kai shi ne sai ka zo da ɗayan in ba wannan sai ka aje ma yara su ɗin ɗima gobe amma mu wannan mu ɗauka a ce ƙawai mai abin kunya <laughs> ko ko shi ko mun koshi a zami ya ce a yi haƙuri ya ce to ba haƙuri ba ne kawai ka gane tun da muna yawan zuwa gidan nan ga lissafin nasduwa da muka yi an fara fito da shi malam nore ce kar a taba a jira komai ya gama fitowa <laughs> aka gama ce to shi shine a duba da wanne za a fara nace kana da gaskiya shehi na kawai mu duba mu ware hmm. suna wani baba bala ɗan kafancen ne Allah ji kanshi da rahama ya rasu baya gani ya zo akwai baba a nan badara wurin boston muna yawan zuwa gidan tayar uwan mu ce kawai ana zuwa aka kawo abinci sai dan abu mahmud na wurin sai mahmud ya rinka zuba mai sai ce mahmud eh, ya ce ban gani menene a kwanukan sai ya ce akwai kaza akwai kaza ce to ai ni na ji a gaba na ce eh ai ba bala an ka gama ne ce a'a mahmud sabon wanda ba mu cika haduwa ba in fara da shi <laughs> yace sabon wanda ba mu cika haduwa ba malam mahmud yace yau ba bala ce eh yace malam ka ganni nace ce ni rikakken nan PDP ne nace duk uwansa da ubansa daya baba bala duk inda ta biya ka ka gudan wurin ya ce wai ƙanin shi an bar musu gado ya je zai sai da gona ya tsaya takarar kanzila ya ce wallahi ka kai takarar nan ka ajiye jarin kamu ci gaba bin jam'iyya abinda aka samu a raba wannan ya zama maka riba ya ce a ce wallahi malam gonar rake ya je ya sayar ba na gadonmu da aka raba gonar rake rake na tsaye ya siyo tiket ya ce ko da aka zo primaries mutum ɗaya ya zaɓe shi sauran duk <laughs> haɗe shi suka yi na ce to kaiwa bala kana siyasa ya ce ina yi ya a bayan mota in za a kamfen ya ce wallahi ina hawa ya kake yace ce na kama karfe na rike sai in daure da igiya inda duk bala'i ba zan fada ba ya ce in aka ce pdp sai in ce fawa a ce baba bala'i na kudin ka a fawa <laughs> su yan kamfen ne na ce kai ka iya siyasar najeriya mala in sun baku ku ci allah da ya baku ku amma wallahi ku yi musu abin da suke muku ba yaudarar mu ke ba ku ba yaudara za ku yi ba hila za ku yi musu tauriya ce su ba da ku amsa jama'a kuna ma bin su bashi insha Allah eh wallahi da bashi ko warwaro gidan manci akai aka raba mana mu mun san muna bin bashi saboda aka kakku wani zagi wani dan an bashi kudin siyasa ku ci hani an mari'a duk hayaniyar ku ta kare a baki wallahi ku buta harkan su duk wanda ya zo ya ba wani kar ku taba ma wani hasada an bashi wani kudin siyasa an sai mai mota an mai kaza su kawo gara talakan mu ya ci da kasa ce musu suna cikin AC ba san me muke ciki ba an gane malainu kana yi rikici kowa ya jam'iyyarsa kowa ya tallata abin da zai iya da abin da yake da shi kuma duk wanda aka ba ku bashi ya amsa to in bai amsa ba ya zai su su koma su rike wallahi gara hannun shi ko sadakan fi sabilillah sa a masallaci ya fi mana alkhairi dan su ko ganin sa a masallacin ba mai kun gano wannan siyasa an fahimci wannan fikihu yawwa siyasar mu ta na ba rikici kawai in kana da gwaninka kai bayanin waye gwaninka ka tallata gwaninka amma rikici da gaba don Allah karku don girman Allah karku duk wanda zai siyasan fatin sa je duk fatin da ya gace mishi ni dai ban ganin laifin wani dan ya wata jam'iyya bai da wani laifi kuma duk wanda ta zama hanyar da zai samu wani abu ku bar shi fa ya ci rabansa jama'a dan billahi ladin aka gama sai azumin shekara takwas sahur ne yanzu in baka ci da kyau ba dama wai ya ce ka bar ganin kayan sahur ka kiyaye bayan la'azar to ka bar ganin an yi zaɓe ka kiyaye shekara hudun farko ga jaridu nan cewa suke in aka shekara hudu ba a gyara wuta ba kar a zaɓa karo na biyu ga su daily abin nan da ake da su national daily duk ga su sun fada yanzu ina wutan kama ji gashi nan in batan mu na ihu zai ɗauki. duk cikin ne wuta aka kawo to Allah ya taimake mu tun jiya ko tun ɗazu da safe Allah ya kiyaye amma da Allah ai siyasa mai kyau ai siyasa mai kyau wani rikici da gaba duk ba samu bane duk wanda zai takaran shi zai jami'an shi ko ban shi je yayi in kana so a zabi naka ka zo ka gaya mutane me yayi ai mutane ba mahaukata bane in ka fadi dai su ma sai gaya ma goma suna kawo wani abu in dan can ya zo ku taru ku amsa in dan can ma ya zo shi ma duk ku kwaci wallahi ku taru in ya zo duk nashi ne ya miƙa muku ya tafi wancan duk su zo su loda su tafi zaman makoki ne akwai rambiya yan rainin wayo malam Allah ya tsare wannan fafatawa ta ce eh yawwa ni abin da na gamsu da shi kenan ban zargin wani dan wani wai an bashi wani abin siyasa ya karba kwata kwata wannan ma kauyanci ne ma mi wannan tunanin wallahi kauyanci ne ku kyala mutane kawai har ku ne zama wani karamin munafiki ta rantsuwa akan karya. ustazi ka ci kawai sun ba ka ka amsa sai ne wani wake oh, ya ce a duniya ake biyan siyasa ba lahira su a gani su ba ku kawai kuma wallah su zo wai zami nagarta daga cikin nagarta akwai kudi alaji ka fito da dala suna nan ba inda za ka yi takara ba ka da kudi karya kake an daina yaudarar mu da wani eh in ya zo kawai ya muku in ba za ku amshi kudi ba ku ba shi project ya yi wallahi akwai project inda zai iya yi kafin ya zama akwai project inda zai iya yi bayan ya hau eh mu damuwar mu transformer ne na wuri kaza a kawo transformer a kaza a kaza wannan faga wanda suke elite ne masu wayan wanda suka dan koshi amma na san ayyuhan nasu ko amsa abin da yi amma in ya zo wurin manyan a bashi kuma duk yadda ya tsula a baya ku rubuta ku aje da kwanan wata yana dawa kamfen ku karanta mai ranka eh, za kaza an yi kaza kuma in ya je can ya bada kun sani abin da ya bada a can kun sani kun san nawa baya a filin kwallo kun san nawa baya a masallaci ko ku sani ba kun sani duk ku rubuta haka ya taba faruwa wani dan uwa na eh, unguwa ya taba rubuta littafi aka yi lancin arewa hau aka ce in zo in yi MC nace ni fa MC na kai gobe muku daidai ba aka ce in yi <laughs> haka aka dora kuma ko da suka zo wai 'yan majalisar jihar kaduna nan naga sun taro wai za su ba da dubu ɗari biyu dukkansu ba dukkansu ba muna hol ɗin arewa hausa daudi yawan ina tsaye a podium na ga suna bin juna an rubuta a fefa wanda zai zo gabatar tana hannun shi a lokacin gwamnan da yake kai zo ɗan takara ne shi ba gwamna ba ne ya zo wakilci shi ne da na zo bayani na ceto ranka za ga watan kaza mun san ranka idan idama kowa kai naka ne wannan kyautar da aka yi ma 'yan kwallon nan nan miliyan kaza a wuri kaza wanda ƙuri'unmu ma ya fi nasu yawa islamiyya ɗaya ta fi su ta akwai islamiyya ɗaya wanda cin biyar ne nawa ne a cin ɗin ba mutum sha ɗaya ba to muna da islamiyyar da yara sun fi ɗari uku ba kuma yara ba wanda sun isa zaɓe na ce to yau ne ranar da mu kuma muke so a gwangwaje mu ga ɗan uwanmu ya rubuta littafi mu ga menene darajar mu a wurinku. wallahi sai suka jara takardar nan na ganja an ji an dubu ɗari biyar ko dubu ɗari bakwai shi ma na ji an duka to aka yi dai alkawarin kusan miliyan kaza ban ma san koya aka kare ba ka san kuka zo lancin wanda ke ƙasa shine abin da kuka samu amma wallahi in baka yi wasa ba wannan alkawarin ka matsa da bi ma sai an zagi iyayen ka watar zagin ka ma lafi ko sai a daina ɗaukan wayanka a kore ka Allah ya tsare ku zo mu tafi na ja mu da yawa Allah subhanahu wata'ala ya ce a ina ne gaba ko wa ridwanu minallahi akbar wallahu basirun bil ibad lalle Allah subhanahu wata'ala Allah kuma yana ganin abinda bayin su suke suke ciki nan ne ko kuna kuskure ne ban ji ba wa ridwanu minallahi akbar kuma me nace ni to sunan littafin ne kama baki na ku yi haƙuri wa ridwanun min Allah kuma suna da yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah kuma yana ganin abinda bayinsa suke ciki alladhina yaqulun waɗannan bayin na Allah wanda za su nasara su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle mu mun yi imani faghfir lana ya Allah don haka ka gafarta mana zunubana laifukan mu zunuban da muka yi maka Waƙina azaban nar kuma ka tserar da mu azaban wuta Allah ya ce ga siffofinsu a duniya asabirina su ne masu haƙuri haƙuri wurin bin Allah haƙuri wurin barin saban Allah haƙuri wurin yadda da ƙaddara mara daɗi wasadiqin kuma su ne masu gaskiya a magana da aiki walqanitin da wanda suke masu da'a walmunfiqina kuma masu ciyar da dukiyarsu domin Allah walmustaghfirina bil ashar da masu yin istighfari lokacin sahur su ne waɗannan wanda ni Allah na yadda da su don haka ka je ka shiga su ka iya ƙoƙari faha'ula illazi na tabawa'u manazila ridwan kun gani ko? mala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka zauna a masaukai na yardan Allah wanda muka ji a wannan aya wa fazu bi hadha al azim kuma suka rabauta da wannan al'amari mai girma wal matlabul jalil da kuma abun nema wanda yake mai girma wanda kowa ke nemansa. sa riba minhum anillahi wanda suke asalin ya riga ya yardan Allah da yarda daga Allah ya riga ya zuwa gare su wajiddun wacce hajin su kuma sun rigaya ne ta hanyar yin kokari da dogewa fi ba'atillahi a wurin yi ma Allah biyayya azza wa jalla kama yuwaddihu hadhihi siyaq kamar yanda in mun kalli jerin yanda kalmomin ayan nan suka zo sun bayyana haka a sarari wa ghayruhu da ma wasu ayoyin da bamu karanta ba suna nan a cikin Qur'ani mimma ja a fi kitabillahi wanda suna nan sun zo a cikin littafin Allah walam tashghilhum tilka shawagil irin waɗannan mutane ba su bari irin waɗancan abubuwa masu sagaltarwa sun shagaltar da su ba an nailin ridwan asalin wato ga ya shagaltar da su ga samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala sai ma ya ce wa mislu hadhihi al-aya kwatankwacin irin wannan aya da muka ji a fi tahziri min ash-shawagil wanda suka zo suna gargaɗi da jan kunni game da mutum ya sakaci wani abu ya shagaltar da shi gabarin samun saban yardan Allah allati shigulul insan irin na daga abubuwan da zaka suna shagaltar da mutane Wata ta'uquhu tana jan shi baya an naili hadar ridwan wurin samun wannan yadda na Allah qaulullahi ta'ala akwai faɗin Allah wanda in mun lura shi ma zamu fahimci haka inda Allah subhanahu wataala yake cewa ilamu ku sani cewa ya ku mutane annamal hayatud duniya. lalle rayuwar duniyan da kuke gani la'ibun wasa ne wa lahwun kuma abin da yake sharholiya ne wa zinatun asalin wato da kawa shine ma'anan wa zinatun Allah ta ce da kyale-kyale wa tasafurun bainakum da kuma fariya a tsakanin kuwa ce ya kuwa na kuɗi wa takasurun fil amwali wal auladi da takama wajen nuna yawan dukiya da 'ya'ya Allah ta'ala ce kamar talin raisin kwatankwacin wannan kamar misalin raisin ne a jabal kuffaru na batuhu sun mai hiju fatarahu mene musfarra ya ce ta yi kama da ruwan sama da tsirransa suke bai wa manoma sha'awa sannan kuma duk daga baya zo ya bushe sai ka gan shi ya yi faɗi-faɗi sannan kuma ya zama dudduga haka rayuwar take yanzu ba an fara rayu an fara shuka ba gona kana ganin gari sharshar har a zo ka gana za a masara a wurin nan yuriya 2020 ta aiki ana nan sai kaga ana yin bukka kuma da mene da wannan abin nan ana nan sai kaga kawai karmami duk ga ina ana shekewa ma iska a ce in iska ya buga asalin wato cashewan zai fi kyau an gama ya zama karmami to sai Allah ta'ala ce ku sani ba nan magana ke karewa ba wa fil akhirati kuma a lahira kuwa akwai azabun shadid duk wanda ya sakaci bai bi ni bani Allah to akwai azaba mai tsanani wa magfiratun sannan akwai gafara ta musamman ga wanda suka bi Allah Minallahi daga Allah wa ridwanun da kuma yardan Allah Allah ta'ala ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba komai bane illa mata'ul gurur wato face sai jin dadi mai rudi male ce fayati zikirin ridwan dan haka zai zo ambatan yardan Allah fi mithli hadhihi al maqamat a kamancin irin waɗannan wurare Allah kan kawo su ne tambihan don faɗakarwa lil ibadi gabayi me yasa Allah ke yin haka yace li yatanabbaha man arada li nafsihi hadha al-matlab al-azim saboda wanda yake nufin samun wannan abun nema mai girma na yaddan Allah ta yatanabba zai faɗaka wal maqsadul jalil haka nan wanda ke da nufin samun wannan abun nufata mai girma mala yace Allah tashghilahu hadhihi shawagil dan ya samu a ransa ji cewa ne waɗannan abubuwa masu sagaltarwa ba sagaltar da shi ba wa Allah yulhiyahu wa Allah yulhiyahu ne ko hadhihi almulhiyat haka nan kuma kada waɗannan abubuwa na wargi na wasanni su shagaltar da shi bi an takuna sarifatan lahu ta yanda zai kasance abin da ya shagaltar da shi din ya zama ya kautar da hankalin shi ya juyar da tunanin shi an naili hadar rizwanil azim wurin ya ga ya bar wannan yaddan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai girma wa tahsiluhu ya shagaltar da shi ya ɗauke tunaninsa wurin ya ga ya samu wannan yardan Allah wal bihi kuma ya ga ya rabauta da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai a taɗaice malam na nuna siffan mumini baya ruduwa da wani abu na duniya matukar zai raba shi da rahamar Allah Allah ta'ala ka tabbatar da mu kuma Allah ka sa mu cikin bayinka waɗanda kake so ka yadda da su to muna da minti goma ne rage amma za mu amfani da lokacin saboda mu isar da eh, wannan abin da muka faro a ranar lahadi da ta wuce dangane da rashin lafiya ɗan uwa malam ahmad da muka sanar da batun aikinsa na asibiti ko wanda za a je a yi kuma muka faɗi a halin da yake ciki bari mu karanto waɗanda suka ba da gudunmuwa a gurguje Sau da suna ɗan yawa shi yasa na tsaya daga nan daga bisani faɗi jimilla da muka tara sai kuma faɗi halin da <clears throat> ake ciki insha Allah mutum na farko da ya fara ba zan rinka faɗin lamba ba sunaye kawai da amma sun zan faɗa akwai wanda ba su buƙaci a faɗi sunayensa ba to za ka ji mun ce bawan Allah ko baiwar Allah to wannan dai mun faɗa ka waɗanda ba su so sunansa a ji shi ba ne so da haka Allah ya sa ya tarayya da su alada wanda ya fara sa gudunmuwarsa shine Mikael Abubakar YYG ya sa naira dubu ɗaya abdulaziz bello ɗari biyar abubakar yahaya dubu biyar al'amin salis dubu goma sai alhaji aliyu da ya buɗe mana da ya bayar bayyana nashi ya sa naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari takwas sai khalid aliyu dubu ɗaya da ɗari biyar awaisu garba dubu biyar fahad muhammad zubairu ɗari biyar fatima abubakar dubu ɗaya yakubu abdulhamid dubu biyu bawan allah dubu ɗaya musa zurami tambuwal dubu ashirin ismail ibrahim dubu hamsin musab musa sha'ibu dubu uku maraza hamisu dubu ɗaya ahmad salihu dubu uku muktar ibrahim ilyas dubu biyu umar bashir faruk dubu uku abubakar ahmad dubu ɗaya Muhammad Usman dubu biyar, Umar Abdullahi dubu goma, Muhammad Tahiru Ali dubu biyar, Usman Hassan Salisu dubu ɗaya, Ahmad Sabo dubu ɗaya, Abba Musa Adamu dubu ɗaya, Musa Adamu ɗari biyu, Usman Sanda ɗari biyar, Nasiru Jibrin dubu ɗaya, Musa Sadiq Sabon Shago Global Enterprises ɗari takwas, Ali Adamu dubu ɗaya, Suleiman Bafatal Yahaya ɗari biyar, Muhammad Abubakar dubu biyar, Zakariya Abdurrahman dubu biyar, zh dan arziki irin albarka dubu ɗaya muhammad ahmad dubu biyu abubakar yusuf ali ɗari uku sahara textile limited dubu ɗaya ɗari biyar ibrahim eh, ashiru abubakar dubu ɗaya yusuf adamu dubu goma babangida sale dubu ɗaya ilyasu ali abdullahi dubu ɗaya muhammad hassan dubu biyu usman kabir dubu goma nasir yusuf abubakar dubu uku bufalad continental limited dubu biyar azeke dallo 500 haruna asiya 500 ahmad lawali 500 aisha usman musa 500 usman muhammad 1000 jibrin muhammad musa 500 hamis idris 500 ahmad zubaida muhammad 2000 abakar bashir 1000 abakar suleiman 1000 sani halliru dubu ɗaya aliyu abakar dubu ɗaya yusuf rilwani dubu ɗaya salis adamu yunus dubu goma imran musa jega ɗari ɗaya adamu idris dubu ɗaya abladis sa'id khalid dubu goma kusaini sani dubu ɗaya abdurrahman amin sallau dubu biyar bashir muhammad dubu biyu adamu dabbai dubu biyu amina salisu adamu dubu biyar muhammad eh, karawuri shi dubu ɗaya ibrahim Bera sale dubu uku aliyu bello ibrahim dubu biyu sabo duniya lawan dubu ɗaya abubakar lawan dubu ɗaya abubakar ɗan tarau aliyu dubu ɗaya abdurrahman muhammad dubu ɗaya yakubu sani ɗari biyu sumayya adam abdullahi ɗari biyu yahaya aminu dubu ɗaya yakubu umar dubu ɗaya isa abdulmumini dubu ɗaya ibrahim sada umar dubu biyu adamu magaji dubu ɗaya abdurrahman hamman dubu ɗaya abdulmumin jibrin dubu ɗaya muhammad yakubu dubu biyu abubakar madu kura dubu ɗaya umar madu umar mansur afuwan ɗari biyar abdulbasid nuhu dubu biyu sadiq ado dubu ɗaya ibrahim umar ɗari biyu mustapha harun enterprises dubu ɗaya musa da mu ɗari biyar saddam usman dubu uku abu rayya global enterprises dubu ɗaya salisu husaini dubu ɗaya abubakar ahmad dubu ɗaya hawa uzanna abubakar dubu hudu muhammad nura ali dubu biyu musa adamu dubu biyu sunusi ibrahim dubu biyu abdulkarim jamila dubu biyar yusuf halima dubu biyar biliyaz allo enterprises dubu ɗaya yunus muhammad ɗari takwas anas usman dubu ɗaya muhammad usman dubu biyar bashir aliyu dubu uku shu'aibu haruna sharif dubu ɗaya suleiman shehu ɗari biyu sani abdurrahman muhammad dubu biyu yahuza abubakar lawal dubu ɗaya usman isa ɗari biyar ahmad muhammad dubu biyu khalid ibrahim ismail dubu biyar rabe lawal dubu ɗaya maryam nazir mustapha ɗari biyar awal abdulsalam dubu biyar sadiya kalshingi shamsu dubu biyu ku yi hakuri muna ta faɗa saboda kun san ba account direct suka sa ba don su san inda suka sa abin ya iso inda aka sa ku yi hakuri shi yasa muka cire a lokacin karatu sai isyaka abdullahi dubu biyu abubakar kabiru usman dubu biyu lawan ibrahim dubu biyu khadija gamawa dubu uku ok sai ali ibrahim dari biyu to na tsallake baiwar allah haka ne dubu ashirin na tsallake awwal cikur ibrahim dubu biyu hassan aliyu dubu biyu abba abdullahi dari biyar ibrahim mamadu dubu biyu husaini abdullahi dubu biyar husaini abdullahi dubu biyar to waɗannan ba mamaci ba ne dindin suna iri ɗaya ne kuma amount ɗaya ok sun zo sau biyu kenan to <clears throat> haruna shu'aibu dubu biyu idris alhaji ahmad dari biyar murtala muhammad collection dubu uku abubakar musa dubu goma ahmad Babu abubakar dubu daya abubakar abubakar dubu daya kulluma yakubu tijjani dubu biyar rauda ya haya haranje dari biyar saifullahi sama'ila dari biyu habibu abdullahi musa dubu goma fatima mu'azu dubu uku fatima lawal nura dubu biyar halal best standard limited dubu daya adamu adama haruna dubu sha biyar muhammad hassan dubu ɗaya ismail adam dubu goma ahmad mustapha ɗari biyar mansur sa'idu dubu uku aisha sani zangar dubu ɗaya abdurrahman gidada dubu ɗaya adamu umar aliyu dubu goma khadija haka ne khadija haruna dubu biyu abdulkadir musa dubu biyu ismail ibrahim ɗari biyar muhammad ali dubu ɗaya isa alhaji ahmad ɗari biyar abdulkadir muhtar abubakar ɗari biyar ibrahim usman ali dubu biyar fatima hassan dubu hudu bawan allah dubu goma ibrahim mustapha dubu biyu jb haruna global resources dubu ashirin sabin star furniture dubu biyu jibrin suleiman dubu ɗaya umar nasiru dubu ɗaya garba tanko dubu ɗaya zainab umar adamu dubu biyar bashir ahmad garba dubu ɗaya abdulhamid abdulkadir dubu biyu amina rilwan musa dubu goma yasir sha'aibu dubu ɗaya abdurrahman muhammad dubu uku garba suleiman ɗari biyar usman ibrahim ɗari biyar muktar umar dubu goma abdullahi muhammad ɗari biyar maniru naziru dubu biyar sadiya halima dubu biyu aisha ta yan madaki dubu ɗaya abba safiya dubu biyar abubakar garba dubu daya mustapha musa dubu biyu kajaya global enterprises dubu daya umar muhammad dubu ashirin isaac abdulmumin dubu daya yusuf usman dubu daya muhammad hassan ali dubu biyar maryam habib dubu biyar tukur aisha sani dubu biyu hawalawal muhammad dari biyar mgk multifocus wannan ok abubakar gambo usman dubu daya adamu yunusa dubu daya to sai wanda ka ce wani bawan Allah dubu hamsin dauda abubakar muhammad dubu biyar maryam haruna dubu biyar da naira tamanin da biyar wannan daga saudiya ta sa na gara sit ɗinta wurin canji ne ka wannan canjin maryam haruna dubu hamsin da naira tamanin da biyar sai sa'ad amina gaji dubu biyar sannan sai hawa yakubu safiya dubu ashirin dardasu musa ɗari biyar ibrahim abubakar 10,000 aisha suleiman 5,000 ibrahim kaltume 10,000 alkasim idris 2,000 abubakar husaini 2,000 muhammad ali ari enterprises 2,000 zakariya sani ɗari ɗaya, idris uzairu biyar usman farida muhammad biyu, husaina bala salisu ɗari biyu. abubakar usman musa dubu goma jamila ahmad dubu biyu ibrahim al-mustapha dubu biyar umar adamu dubu biyar nafi'u usali kutukur dubu uku abdulaziz salih kabiru dubu daya tasallim muhammani na ta'ala dubu daya uh, mujahid ali ɗari ɗaya ciroma binta dubu biyar umar umar dubu ɗaya ɗari biyar abdullahi walid muhammad dubu biyar rufa'i muhammad ɗari takwas kabiru salisu ɗari biyar safiya ahmad abubakar dubu ɗaya mubarak jibril dubu goma bello aisha muhammad dubu ashirin na fi na? ok na fi muhammad ɗan yobe dubu biyu adamu umar dubu ɗaya wani bawan allah dubu ashirin abdullahi aliyu ɗari biyar ka ba su moto cycle enterprises dubu biyar saa nasiru dubu goma abdulhamid aminu dubu ɗaya abdulwahab abubakar dubu goma ɗan maliki ɗan jamus trading services dubu ɗaya fatima zakar ibrahim dubu ɗaya baraka ishaq dubu ɗaya mukarrama salisu dubu ɗaya abdulmajid abubakar dubu uku sa'ad amina gaji dubu biyar abdulaziz sani dubu ɗaya buzu hadiza dubu biyu balira muhammad dubu ɗaya awal musa dubu ɗaya rakiya ahmad dubu goma ya kaka abba dubu biyar adam khadija dubu ɗaya abu ali bulama dubu ɗaya saniyar abbas dubu ɗaya abdurrahman jika malami ɗari biyar aisha yabo muhammad dubu biyar ok to bawan allah dubu biyu hafiz ahmad wali dubu biyu zahara umar sani dubu ɗaya abacha hadiza dubu biyu usman hamisu sha'aibu dubu ashirin abla habiba dubu goma farida sani dubu biyu mahmud sarki uba dubu goma ishaq tasiru ɗari biyar abdurrashid yusuf dubu biyu hakilu musa 500 uzairu sabi'u 9000 buhari abdullahi 500 abubakar sabi'u 2000 adina adam umar 5000 fatima salisu mustafa 1000 maryam hassan biyar abdulmalik abubakar 500 badamati garba 1000 muhammad ti muhammad 500 ibrahim ummu sulaim abubakar 2000 adama muhammad 2000 yakubu shehu 2000 lawan shitu biyar. kamaluddin usman dubu ɗaya muhammad ashafa bello abdulaziz ɗari biyar alimat ummi ahmad dubu ɗaya habibu usman abdullahi dubu biyu abdulmalik abuya abubakar dubu biyar aliyu muhammad dubu ɗaya rukayya abbas usman dubu uku da ɗari biyar sala haka da dalhatu dubu biyu abdulrazak kaila dubu biyu mudassir Alkali nasir ɗari biyar abdulaziz abdulmumini dubu biyu Usama Aliyu Ahmad dubu ɗaya, Bashir Alhassan ɗari biyu, Suleiman Adamu ɗari biyar, Aliyu Muhammad Muktar dubu biyar, Ɗankoli Usman Muhammad dubu goma, Aminullahi Mansur dubu ɗaya, Muhammad Alhaji Isa dubu ɗaya, Nura Agaji Ansons ɗari biyar, Zainab Ibrahim dubu ɗaya, Ishaq Sa'adatu dubu biyar, Farida Aliyu Muqaddas dubu biyu, Halima Ibrahim Suleiman dubu uku, Gidada Idris Halima Ahmad dubu goma, muhammad ibn abubakar dubu goma muhammad isa dubu goma ishaq jamilu dubu ɗaya hawa umar ibrahim dubu goma ɗayyabu ibrahim dubu uku raja aliyu ahmad dubu uku ahmad tahir ɗari biyar muhammad bin abubakar dubu biyar zahra yusuf ibrahim dubu biyu yahaya maina muhammad dubu uku zainab muhammad adamu ɗari biyar abubakar ɗalla da abubakar dubu ashirin yakubu ahmad ɗari takwas baiwar allah dubu ɗaya ahmad abbas dubu ɗaya sai mutum na ƙarshe bawan allah shi ma naira dubu biyar jimillar mutane da suka sa kuɗi a kan ɗinnan su ne mutum ɗari uku da goma sha hudu a yanzu abinda muke da shi da abinda muka tara a farko da wannan muna da jimillan kuɗi naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da arba'in da biyu da naira tamanin da biyar wannan shi ne abin da muke da shi alhamdulillahi ladi bi matihi da cin salihat abu na biyu tun lokacin da aka sa wannan kuɗin ran lahadi washe gari ahmad sun tafi asibiti da aka yanzu mun kammala da abin da ya shafi sillab a nan kaduna likitan da ke ganin shi a shika ran litini mai zuwa insha Allah ku zai ganshi idan ya ganshi zai tattara duka waɗannan scanning da aka yi da da waye guda uku aka yi a nan Kaduna din za a kai mishi su kuma za su ba da referral letter zuwa KCTC Kano Cancer Treatment Center nan ne inda za a je a aikin so insha Allah ta'ala mun kashe abin da muka kashe a nan za mu jira na zariya abin da aka yi daga nan aka je Kano aka faɗi kuɗin aiki na nasan dole za su ƙara biyun ɗin wannan kuɗin don gaskiya ya jima da ba shi wancan quotation ɗin da suka yi to in ya je muka ji abin da ke nan, muna fata in Allah ya yarda za a yi wannan aiki cikin aminci wato da kuka ya ƙarishe magana a lokacin da ya ji halin da ake ciki saboda bai taɓa tsammani ba tsakani da Allah bawan Allah nan a yanda yake magana za ka iya cewa kamar ya samu aliyar shi ya ɗebe ƙauna kawai yana ga ciwon nan ne abin da zai kai shi to abu biyu ne yanzu zami na farko galibin duk wanda suka sa kuɗin aka rubuta akwai na 'yan mu'azbin jabal ɗalibanmu na majalis sun tara naira dubu arba'in da uku da ɗari biyar sai ka rubuta in sun turo sai ka shigar mana yana hannun amira a galibi waɗanda suka turo waɗannan kuɗaɗen da yawansu za su gaya maka suna cikin matsanancin buƙatuwa ne su ma a rayuwa wasu kuma suna da iyayensu ne da suka rasu wasu aure suke nema wasu wasu halin suke ciki da suke so su tawassuli da shi su roki Allah abun ban mamaki a cikin wanda suka turo kudin na ko wanda shi kanshi a zaune yake yana jinya kuma yace mun har sai da mun bidiyo yace mun wallahi bai da kudin da zai iya zuwa ai masa nasa operation din amma ya sanya nashi gudunmuwan ana Ahmad da fatan Allah ya bashi lafiya a nashi jinyar da yake ciki wannan zuciya ta yin wantaka ta girmama ta girmama to muna roƙo Allah subhanahu wataala da kai yi uwa da kake wannan hali da duk wanda ma ya ba da gudunmuwa don wata bukata ko wanda yana da ninyan ya bayar Allah bai bashi abin da zai bayar ba matukar mutum ya bayar ko mun kankanta ko yana da ninya amma babu ne babu ne ta hana shi ya Allah ka sa yi tarayya da shi a cikin wannan aikin alkhairi Allah ka biya mu duk wanda ya taimaka ko yake da niyyar taimako bai da hali Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira sai abu na karshe shine mun sanar da ran da zamu rufe wannan asusun shine ran Lahadi mai zuwa ina fata mun fahimta dan haka yanzu darasi ɗaya kaɗai muke da shi kuma duk an da muka samu in mun zo yanzu dai mun san adadin mutanen da muka ji ba za mu sake wannan dogon karatun da ya kai kusan shafi biyu a karatunmu na majalisi ba da haka ɗorawa za mu yi daga ne inda muka tsaya in wasu sun bada sannan kuma sai mu sanar da jimillan abin da muke da shi amma batun asibiti in dai ba wani abu ne ya taso ba likitan da ke ganinsa baya zuwa a shika sai ranar litini da haka insha Allah ran litini mai zuwa nan da kwana shida kenan ko ya nuna bayan majalisinmu na gaba zai tafi asibiti duk yanda aka yi kuma ko da an gama abubuwan da aka yi mun zo majalisin Allah da zamu bayanin halin da Ahmad yake ciki da abin da aka yi bi iznillahi ta'ala account number da muke amfani da shi zamu sake maimaita shi saboda wanda za su sanya nasu gudunmuwa saboda ba tsayawa zamu yi ba sai mun ga abin da ya ture ma mene buzu nadi insha Allah account number din da ake sanya gudunmuwan kamar yadda za a rubuta a screen gara ji daga bakin mu kar wasu su je su daura wani account din da ba shi ba account number din shine 80

subhanakallahumma wa bihamdika hamdi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh